kasancewar yanzu gumurzun ake yi ba ji ba gani da maharan na boko haram kakakin ya ce Au cours de cet assaut victorieux qui a engagé une expertise de très haut dakarun tsaron mu na musamman sun haɗu da dakarun ƙasar tarayyar najeriya sun kai farmaki a maɓoyan 'yan ta'addan boko haram domin samun cikakkun bayani da suka yi daga makwabtan ƙasar ta jamhuriyar kamaru najeriya a wannan farmaki da muka kai mai cike da nasara zaratan sojojinmu na musamman sun halaka maharan boko haram har 162 kuma mun tarwatsa guraben da suke kera makamai na gargajiya guda hudu mun kuma kama waɗansu daga cikinsu sannan mun samu albarusai da bindigogi da kuma rigunan garkuwa na yaƙi wanda yanzu haka muna yin binciken gwagwab a kai na an da aka yi su 'yan ƙungiyar ta boko haram suka same su kakakin ya ci gaba da cewa L'opération menée par les forces spéciales camerounaises aura également permis la libération d'une centaine de personnes faites prisonnières par Boko Haram. 15 otages camerounais, dont 7 membres d'une même famille, Gumurzun da zaratan sojojinmu suka kai sun kwato ɗaruruwan al'umma daga hannun mayakan na Boko Haram kuma mun sake kwato mutane guda bakwai 'yan gida guda wanda yanzu haka mun mayar da su a garuruwansu sannan a cikin wannan yakin mun rasa manyan kwamandodinmu guda biyu wanda suka rasu bindiga a hannunsu a fagen fama dukkaninsu guda biyu suna da shekaru talatin da ɗaya ne da aihuwa a duniya wannan ne ma yasa na tambayi Alhaji sha rubutu a matsayinsa na zaben siyasa kuma mai bayar da shawara a bangaren tsaron na kasar ta jamhuriyar kamaru ga tsokacin da ya mini kan jawabin da kakakin gwamnati na kasar ta jamhuriyar kamaru ya yi wannan tambaya da kai mini ka san dai kwanakin baya ka sake kai mini wannan tambaya kuma na baka ce na gaya maka cewa mu ma mun dauki sabon dabara da yake su sun dauki sabon dabara na zuwa boya turo yara su zo su fashe da abin nan to abin da zan gaya maka dai Allah ya sake bamu nasara a kansu mun kashe wajen 160 da sittin da wani